الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يبقى تعالي تبتع الله صلاة يتشيكي بأمن شوي ولود تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا تيوى بكراتين دقلتا سيام رسالة ابن قيم إلى عدي إخوانه يبوبو من الناس صفو الشبينيكو ya rajab 1439 kalenda alijiriya na ji daidai bai tafi gutu a bayan april 2018 kalenda miladiya da idan peji ta ce ne kakin yanzu mutuwani ci don ga wabi ha zal asali biya asali na ne man lagabe ne tiyan ka ne zuje ma wannan ka'ida mutuwani dabu ko waɗe ne ne wangi ne waɗe ko ne lajiyan wangi nan wace lami otu ko wangi wace lami otu ke wace lami otu ko wuce waɗe ne ya dege nan ɗari wace waɗe ko ne jigwa lo ya dege nan wace waɗe ya gangani be da ko wuce ngato alkhairi da success ne ga aje tun ya tun alkiyami ne is built on this wato ga aljanna ge ngwa waje li ne ka la da aljanna

aljanna ji tabbatarwa kan wuce maganin na watsiya wa gangani biyu aje za a lesani illa lesani. amma wasu shungun doga yana lazalo aljanna na gadanu amma wadda wa ilimi ko wunci za ko a to ilimi ko wunci ji amma wala mituwa ngo wa bi aljanna le to ba ni ke ci mm. ko ila shishi ngon doga yana laza yana laza lwendana udana ene manye dede a yẹn nà àkẹ́ ló kí adé èkó òun ti náà ń kí àwọn ń jẹun àwọn ṣe jíun tó sún ń tó ṣe kìrẹ́ẹ̀tì necessary excuse yẹn títà tún ń ni ájọ sáré ń ṣà kò máa zó lẹ̀mú kanu àwọn fòsọ́hùn yẹn lè mú. kó mm. kó mẹ́rin ta ṣíṣì àgọ́tò wọ́gá èmi túchì dànù bá bọ́ ná ìró ṣẹ̀yìn nje emi utu ti bago a ele bidi jindo ti be tu tuji kiyo utu emi ku ngo le za ne de ka kuno wa lo kuno to lo kuno ni ga nkeli ebo na goro lawu won ya o me ya baya e dia wele ka ne ngia waga ga ne mu o pe wuria nga ya ba ebo ni we wanuwa hmm. ashe na lagun tu na mutwe ba na munga jiye gina wani lokaci ba na munga jiye gina wani kiyo wanda baga <laughs> kunya hata mm. a shakiyar dabba ẹni ga alamun fa ya na ce wuza mun ẹni maga alazorar biya na ce jike a ce ya bayu ngato wabiya zal asli ya asali ne tarifu kulan nasu wa hankali za hanji ya kakai wato mai yi zubai na al'akili wa gairi wace ma gairi tsila tsakani zai ji hankali da zai ji hankali ne waya ru ta fawo hun fili hukuli ba wani maga waɗe ga tula ya wace mina hankali za hanji goji gobe ne hankali lebu by hankali za hanji lebu by lebu fa yana akali man asara ajila babu hankali ya zane wa ema na je daga-daga wani waya mawuci ya falala ko ema na ma munagrifa ema wuci je yiwuyo munkadda keken yiwu na lupanin inna ma yi aka aduga fi alamin kewa ga zaibe nanin auka fifin sama ta minza min za'irihi na manam ko ke zan da gogan wacce jike zane fili ya ya mando tiye nonin wa wuce ya fara la lazati ya mina zumi lazati ya fara ta tiye mana ga mana wa farhatin wa masarra ya mina zumi masarrati ya gbafa da ya gbata ci na ga ya gbata ci na wa ndo ya fala ta ci bo da'imatin la tazul wa la fina wa la tanqati ya mana ma dan don wa lakiya wa ma zuwa wa la tanqati ma banan fa ba a biya zai lazzatul faniya waye ma wuce kun wace gowa ce ma na to gazo nan almudmahilla ko e eh, mana biya ci bona allati hushiyat bil alami e eh, mana mato e eh, mai jan wuce ke wani to e tando ci ke amu gowa be inna ma hasalat bil alami kai wa inna ma hasalat bil alami e mai wato wala ga ke ladio wa kibatuwa al alam e zo bube ma wuce wala falau kayat al'akilu bai da lazzatiya wa ha a da ke zane biya hankali na in ga lami madan tsakani ya mai je bai ta yi je wa madarraci wa manfaatiya da ya gunyi da amfani lasta ya min fi wa hakali ya e zafe su zuyo cin ci tatun bai to hankali kaifa ya tsafi talabiya hmm. ke zabe shi shi e mai shiga ta wazo wani alikiyar bata nan wayo don ya zama na fi shigali biya wuce a lokacin ɓata fyaɗe don wazo ya mai shiga kawai fallan an isa riya alama la ainu ra'at a tabi a ga tuzanin wani ya fala ta tiye nan ye mana ma la ainu ra'at e ya laliyo liya wala uznu sami'at ya mamala waliya wala khatara ala qalbi bashar a ta to tunani mu gude gbazo hanjo kula jiki a kula mu ke jilano sai da mai ga wani sai da ga gabi al-ilmun nafiwi wuce gabi al-amalu salihi wuce iya be koyan al-magudubi alai wuce iya be koyan al-munamu alai zai so kwaji ni mai yanena in ya da aji wajen na jira wuce nan in ga mi to koyan al-magudubi alai kuma ga mi to koyan addalun algaflatu an lahi wa anillahi ezulu yaye nga paso ko mu ma papi penso ko mu nga je zanana ba ta shahawatu be shubuhatu maga mu lokaci uci masu ku yake wangi wulanu tu wa ja yake jeje wulu ya gani buyi wa jiya ko maga je ilimi ga wangi dana wa ko wangi za ko maga ya koyan wangi wuce ɓe na kan ban ga halu ya alkasar wa alami ke ko wucin shata ya je galiba ta cinye zanen ba wani gama laifin kai mutu asali yana wasu daga gutsuwa da dame ga ɓe ne tare fuku da nasu wa ɗaya kale za a yi ka ka ka ka kayi wasu ba ɗakin ne za a yi goji goji na kan da cewa ne za a yi biyo gure gumota ato wa fun afulaɗe to wani to jembe de wangi a magayi lowukan lawushi ni za mu yi shari'o zanen wa ɗaba bo a sartunmu duniya ala adiyanikum la la'akaira fi duniya bila adiyani ya yi shi ya ta cinya alkiyano ko mm. ya yi shi ya ta cinya adini alkhairi madan jane zale babu ya adini na bal tusiruna alhayata dunya wal akhiratu khairu wa baka ene mai mai da ya zane yi ba ulawa wala tattabi awa allazina la ya'lamun to ci gaza yi da ma na ga lamu ya mamu ko wala ini tabata wa ga ya ma min badi ma ja aka min al ilimi ba na ilimi da biya wani ngole ilimi ga kan je lomanjo mm. kashi mm. waga mutu tun yagba wacce ya ilimi cici ba na ilimi da biya wani inna ka izan mina zalimi waga sai da mini a zalimi jo fa'in lam yasta jibu laka ka ga agwa gawaya falam an na maya tabi una a wawo ga tun yagba ga ilimi a sha ka ga yi zalimi to waya ga mutu tun yagba ko kula mm. akum ahwaakum qad dalaltu idhan wa ma'ana min al-mutadin anabi gaya ni alam ki kiyan gbaya ni ga mutu ki kiyan gbaya nga ni ya nya ndo ne mi ta chen ba wai mhm. bal ittaba alladhina zalamu ahwaahum bighairi ilm faman yadi man adalla Allah ma lahu min nasirin da ne ji ji zalunci na mi tun ya gbaya mai bi ilimiya ko mm. zid adeza dabo na gin kun ko zana mutu tuye guna umma de zana yi to nasara na nga mala ni da du dokun da duwa ga Allah mun ya wuzu mun karatun akhlaqi Allah mai ba tsari biyo daga tabiya sakbo wala amali mai ba tsari biyo daga yutu sakbo wal ahawai me ke ba tsari biyo to ci be tuye gbe so ko gan be tuye gbe e bone tuye gbe je za wai le gaskiya ya kan do ci me tuye gbe ga de za un ga gaskiya le ma wala mi tuwa kánú e e, e tí mo tún yẹ gbẹ̀ẹ́ díẹ̀ sá wọ́n lé dèdè ẹ̀hún tó máa fẹ́ ìdájí wọn àgẹ́ ìdóró àjàn ko kánú tí mo tún yẹ gbẹ̀ẹ́ díẹ̀ sá ń gẹ̀ tún e lé ń gẹ̀ dèdè lé ń gẹ̀ èkó náà lámì tú sá èkó náà ìdàgá mi tún gà jìdá ké ẹ̀ dèdè ẹ̀hún tìǹẹ́ ń tún àdá mi tú èkó ń tún àgẹ́ ìdóró àjíkẹ́ wọn àgẹ́ ìdóró àjàn ẹ̀ náà jìdè lílà òṣìkà jìdè lílà àgẹ́ ńgá sá lóró ẹ̀jọ́ alalime fali kiya mi ganda zan wa yiwo yau mai shirin maru min akhi wa ummi wa abi bani da kullum rimin yau mai zishanun yuguniyi ya e zabe shi shi ya e mai shawu wuya fala ta cin alikiya ne ya za shi shi wani firita wani zagiza ya ci ne fi musabba ci ne mm. in zagiza yi waza ya ci da liwatu ji da sauransu da karuwa shi in ga fagar hurun ini dambo yawa zawaj na wani hurun ini mm. wani jin na tsawa amma daga na ilimin su a cikin wani zuku wani baba gabo ya doro zofi zalika lagu min lili ne zan do ci gashi shi in gashi gada da gefin alali mai jin aljanna dan bo ya na mai feza in ga dogin ya aljanna na bo wa jiki an wa da finje ya ja ko hmm. ko ya a shi sai da yi ya zagi ani za a sallar magaza na gaira kuna yi rakun ce ta ci ta kafa a na yi nan kuna yi nan kuna ce ta fali kiyami da ni gayi kan wayi gwandani nan aguwa da kin gutu abin ta bibin ta ta kafa alkiyami kin wani goma ba nan nan waga da wagan na da wada jiki an wada ji nan na tsawa so bayanin nan anibu sallallahu alaihi gan za na je ni ma gai mai gimi nan aga ngole ko aga lu sunna a ci wuwa ci ga almara bi ka nayi mun kati ngwa ta ba mu wa ga wallahi ma mara bi a nayi mun kati wallahi la ta ba mu eh, da ina gajin ba ya zaga do ga irin na dabuwa sai da kudu ki ya zaga na ɗoge fa'al kiyamin na ga an amma li dukiya wai ainihin ta sarau babu wa fi ma faka wa mawufiyo ngoto ba yanna ya zuga shishi ni mai je na gazo nan kai ijo kai kai mai ijo walo mm. ki we le go ge ji ijo wa wo mo afitila afitila no afitila dan ac dambo fanka dambo wede tisin wede bishegi wede ko ijo jefin wede ofi account wede kibio waje mota shi wajen fiti za ta kiyar mabiyo waje kamfani eh, shi waje ya mi berkete titi ya mi titi ki ke fala sai ndo ne shi wani sabo fi ta ta la gadi na gudi ki agon eh the same person na sai je na bata shi ruwa mana wanda a bai eh, shi shi shagun lozun gi femomo gi kazo gi na light food ga gi gancin waje abi la ga mai ba la gi gancin yawo mashina babu ya mana wanda ba waje lewon lowon lowon lowon lo zane fe je ti fi belu aga gaskiya doctor aga alai kun ga gi kimo gi su mun babu ha ka eman eh, ne ke lati yau kwasi tire gashi da ba zo wajen abele a gaskiya eh, trip ne ja lai da zama lawon jikiyo lawon ke ne bi ake alai da ya shi wa sake wa jikiyo wa sake wa jiye gancin maje wani alutu outside country no eh. eh so wale ga unge lo wa ke shani ẹni kí ẹ lọ́wọ́ kí ẹ bí ní kí ẹ yí wọ́lá ẹ bọ́bẹ̀ ìzùgá ṣiṣẹ́ ẹ bọ́ àgọ́ wò lá wọ̀gá wá ní ìmọ̀ ìyẹ̀mà àmọ́ ká da àwọn ti jíjẹ wà àlìkí àmì bá tẹ̀ mọ́ gama la anabi sallallahu alaihi ga man ja'ala man ja'ala al-humum hamman wahidan zana tunani bi hamu bi damu fatan gula jenni ngaci mai yan wujibu tu ya soko ne labarin da ke kwata soko a duniya amma zana humumu shi ugu

jihadi na bai fala ganin ya e zuji jihadi bai bai tita a cikin gani da tufin ya gumi e ya bane ya zo gufin ya guzo yin gu da bu kagan kalwaci manye da na je ilimin tsofiye na gaskiya yi nan umar bin kawo to dogon wa bin kawo ma wala bayanin tuya za shi ngole ya kiyan kunu ci ta tayin mm. tashi mm. wa kadi kadishtara subhanahu min almu'minina ko ce ci na lita ta nan wa shi da mu ji an fi mura ya ji waje ala sama na jannata ena mai prize ne a janna yasa ko wa jira zal aqda alayi jira rasuli wa khalili wa khirati min khalqihi ko agreement nama un dazan ni ko gwata yi yo bai masa yi je ci wakilati mi halki gani bai za kirki ji mini ali ta yato ci ci inda la tara min al mu'minina an fa son wa amwalon bi anna lakum bi anna lahum al janna ko yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtuluna wa yuqtalun ah abla ibn rawaha ugo be ba tafsirin aya na za sallam Allah da sharaci tsakanin mai su kun yana gaba wani etiyan waje ashtari tali rabi an ta wani a soko wala tushriku bi shay'an ya mai gaji kimo ya galan do fu baci mo wa ashtaritu li nafsi an tamna'uni ma tamna'una min minhu anfusakum wa amwalakum ina ya ga kala ya ganda dukiye shi ya kawo

àjí ah, wà lábà wọn àṣájá respect wùn yàn wọ́n zo kọ́ àṣẹ ìbàdẹ̀ ibi à ẹgá ga fasil aturabu samawa ta wani arzi mushtari ha ko? na ji fara na cakuna ko? aljanna amma ga aljanna so gala mi tuzo ko wata imani wata mi tutuju wata matu bi nazar ila wajil karim da ya zuwa ma ya sai ciyele na wacina wa sama ya kalami da ya zuwa gansa ko minu fi dari ko da e ya miye so ko ma ne ma na dan alijan nan kenan ko emina so ko tuna mhm. samanu ha prize ye mi alijan nan wuce wa man jara ala yadi al-aql rasuluhu kaifa yaliku bil akili ayu aha wa yuhmilaha wa biya bi samanin ba shishishi zabe shi shi unci bi hankali yi dayi'a unci ga jinna ta gina wa yuhmila unci ga jinna jula kan ci ta damuwa biya nan wa biya bi samani baksin unci ga jinna ku ci agogo ku jirwa ta wa mai jana ana waya gama ba abun nan ngo doga ni sallam ngai za alwa jinna gani bi tunya sai da kiyo sai bi ra musu ko a ga bi toso to anibi ga to so ila ta ga madani Allah bi rahmati min sai to ci ga jira mu ya mi ko amma to sun mi kamiye da ni so ga imani ba sai ci bo ne za a yi kafirin wa aljanna inna Allah harrama huma alal kafirin sai ja aljanna la jan haramu ya ziyo ya kafiri sai za a ci sha annabi muhammadu tun bai wuce ma ni bi annabi ya mu gunwe to aljanna ga su ko an kaga wa da ajinin mu ya da mu maji ma ni bi anabi a ga mana la yasmu bi fi abi umma yahudiyyun wala nasrani wala bi bil ladzi rusultu billahi kana min ashabin nari ko ji gani haka ko to babu gabo ya ga don yanzu gashi shin wa rayuwa ji wa ajinna jikiyo waji kula bi aljanna ya mu fi darin za'ila wajen na ɓata jigun emi na gazo nan wadda bai shi da lozo gatu da yaso gatu da igboro gatu wadda bobiya e wani oku ɓata nan a gagun mashin na jodi ɓata mota shi nan za mu ce fayan zagancin imi oji ɓata na jodi shi jo nan wọ́n jẹ́ àjíkí ọlọ́ ṣe hàn pa ọ̀ ejì òjì kan ti súnkún ẹnẹ́jì òjì wà lánàá ààrẹ ti kí ọ ààrẹ ìwọ̀ mọ́wútì ṣẹlẹ̀ àjí máa èmi wèé nọ́tò òde ó ti ṣe wa lápá tájì wọ́n ti túnà lánàá ṣe àdìkí lánàá ṣe yẹ ìwé jí ràyè wá sí mọ́gán jọ́nù lọ́sọ̀ tó máa yá àkókò àgẹ́ egún egún mẹ́mọ́ lọ́wọ́. àkókò aládé yẹn aládé mi káàrọ̀ ìwé jákè jákè. tá àkókò aládé yẹn lọ́tí wọ́n mọ̀ sọ́kọ́ àgbìngẹ̀ yẹn ní ibẹ̀ emi na gazo na muzmahilla faniya ko na yan jora un ga cin bonin wala za illa min azamil ghabn kya dagon gonna bu inda na noto al ghabn ma da za dona ne no le za na je rabuwa wa inna ma yazharu lawaz al ghabn al fahish yawm al ko e fa al kiyam na ga wa gbata ni ga wa lenu jine yau idza saqalat mawazin al muttaqina abeke tsuwaye da ide da sun tsoki na galubi wa khaffat mawazin al-mubtilina zai ji majiye dede a ci malle so ko ba na zuku tsuwa ci ake tsuwa ci lukin hannun kai mu ci ga ya e, e, e, lale nu ji ne ta mali ya zargi ta bula ya gajiru sagiratan wala kabiratan illa saha faslun ibn qayyim gai za a rafta hadhihi al-muqaddima wa gabdin mukaddima ganane fallazatu tamma yamma na gumina wal farahu gani biye gbafe wa sururu gani biye gbataci wa fi bil aishi da rawa wangi wan na'im be ni maji nan ma wa fi ma ma'rifati la wanda ya biye ko wa tauhidi gan bo la soko ji nike ce wal unusu bi gan bo de gbataci be soko wa ga fa soko igba afi de taki wa ga ba wal qur'an me ga soko ne igba afi de taki wa ga jin wa ga je bu ya ni mo ne soko jin ya wani igba afi de taki wa ga ya da to ci ci ga ndo ne wa da soko ga do soko ma jin ya wani

damu ma jike wa ga kakayin falaisa li kalbi mustaqim yattaqilu indahu ya guje da nan wa cin guna wala habibun ya awi ilayhi umadda zanan wa yake wa wuce da bana wa yaskunu ilayhi wuce kira cika lubuna kama asahal qailu an zalika bi qawlihi kem na zan ci gagan mun ce gagan wa ma za ka tamul aishi man lam yakul lahu habibun ilayhi yatma'innu wa yaskunu hmm. wa ma za ka tamul aishi e za a e lamanin yin rayuwa da gomiya mallam ya kun lauza na je habibun izawaci e ilayi ebuna ya tuma innu gawa de gbata cinu ba wa ya kunu e ya gunci ga abuja yake mutu da relax ya tubo na ina ya ga wani zane ke so koya ne mutu ji ma ne mutu ci yana mutu ni mana da aljanna wana ne a rama bai ya gui ya so ci yana zuwa ji gane ko mm. na to zahiri na nan kun aje mata can amma mumini gashi shi kun ɗoga sako da yi ko wani yin doro ma ma jibe kadare ma ya gbe so ci ma ɗoga nan wuye da rana su ko ga ya wuyo yan doro na masu ko kaba wani ga aje kamin wuji jona ga wale yan gbaza na gansan taka taka ya fal'aishu tayyibu rayuwa wangi wal hayatu nafi'a da rayuwa na ji amfani ne wa qurratul aini wanda qurratul aini ko mm. yan mata ci wuke yiwu fi ni wato ma ne fi ilal a wuri. ko ya zawa ci ya mafari ga wa dikiyo ga wa gegwa ta ci ngani biyan walau ta na kalal kalbu fil mahabuba ta kulli ha mm. abe ke maza an gida koyi za ta e, yi riri riri na jiwa wani wani lam kun wa lam yatma in ya gbaza a da ta can ila shi in ina lo bayan dole minu ba wa lam taqirra bihi ainuhu ayyuma e, wa da ta can hatta yatma in ko ila ila rabbi sai zaga da ba su ko na ji halittu mai jibuta ne ko wali yusa ko na maga ake yi nasara ga mai wali min duni wali wala shafi zandoro na yi kina wani wani zandoro na tangwa wani ga lesa ko bana wala gina lahu anu tarfata ain hmm. eh da ma ke kunke su ko lugwa kai ba we wa be so we we be so we lafiya be ko wai wa alkhairi bai so koyo wai wa aljanna bai so koyo wai wa zo bai so koyo to cewa bai shi ta ga wanda bukata sa kwana na jiga zai da hankali na eh zaman gashi shi nan nan magun rayuwa ko ga wa mai yi ce damu an doci da ngubo wadi ale ga doci o ba ta je eh amma un fwa wasu dan doci da bane ga del carnage ne inda mi nidin psychologist ji onye nji ọzọ abalị ndị chiji wogele na 1940 something something ji ngaji nga afere ah, ne eh nka takada ya sọrọ ya tinye kemi na happiness dey ọnụ nga ọjị na akwụ ama ọtene ọtene ịma mamaki na mbe da mini wu mutu in wuce takada eh, takada kama takada takada nasara ka eti lamarin positive psychology happiness da sauransu jona a yabo ga wuyi kube yabo ne musa kataka da wuyi hata to how to win friends te wa de ya jide no nkata kada yi ti wo ama de same time da mini wu tu da dan happiness no we wasa pa da so ku ka do so ko dan bua kaga waje imani bisa koya nga inda shiga cin bu mm. dan ga shiga wa kwata da firgita da bi fondoro ga me gadi ma shi jet ma mu me gadi ma mu ga cita ga la me gadi ba qur'an in sala da lokacin mm-hmm. ne wa ne nan gon je wasu kusa koya mu mun mm-hmm. eh? la da ga so kula la da nta fe jira yulu a ci umma fil hati ta kama kala ko kama kala kalikin na zamu ce gan alqailu nakil fuadaka haisu shi ita min alhawa la yabo da zalu bando na gaba wani mini ya boyo mal hubbu illa lil habibi alawwali wanda ga yi boyo zana un boye na wuye zamu fari ana waye ga wani ko eh, atani hawaha qabla an arifa alhawa fasadafa qalban khaliyan fatamakkana boyu da biya ni kami ya boyen doro yana so goyu gande ngon bonu raji kiyo wanda ya cimba wangi wanda ndoro da Nga ga kannin manzilin emi wuki wuki fil arzi na kimbo ya alifu ulfa ta gbaru faru fiye waya mi wuce yau wa aninuhu buye na matan gugu kando yin da nawa wuje bulo na abadan li awali manzili emi ya mafara wagon wuje bulo wole takardar rawzatul mulbi ne ibn qayyim bai tiri ne fatan wa na lazifi bu an wole a ga na mabaiti na nan ga ga dan doci unde mi ba ku won ji weji mi oro ko won ji weji mi oro gan ji na zuku atele baba gabo e ga zo ani yi mafari ce ga kanin manzili fil ardi yalifu ulfata wa aminu abadan yi awali manzili ba na mai awwali manzili ne babu imi ya fari <laughs> ko ji ana ko ngala ibn kayyim ce ga ene e gamba ene e gamba luwa ila wi pinji ba nan da ko ibele ne ali da adam ya aljanna e bogo o ge ji la iwa gun ijo luwa aljanna wuce gwe gbo ka lo wa go lo je bo dabo mm ngaya wali manzili e bodo ngaya wali manzili yo ya zanjo <laughs> faris an ya kuna faris sai jigban an ya kuna hamuka wahidan damuwa yuyini wa ya kuna huwa Allah wa zunga yi sokon bujo fa za ga ya tusadat lazim na ga ya mawaye ya wujo wa sahibu hadhihi alhal da na madi halin na fi jannatin mu'ajjala qabla jannati al-akhirah da na dan aljanna yijo kamin aljanna al-qiyamina wa fi na'imin ajil zan na mace na nima ya gbagba ni na mana nima yijo kama kala ba badul wajibi na kim na ya zai je jin alwajidu shi nan wai ko ya zai ji sashi waje zuba shi da yanzu wato shi zai a asiru na suluku shi nan hmm. a gan wule ya muri bil a wukatu hmm. karuwaci ya gbanza lokacin da ce hajjin biya ya gbanza a kulu wajen gan inna in na alil jannati fi mislaza innam lafi aishin tayyib egimi aljanna ya ga den ra ya ga den gbata tiriye na wuya file gbon wani rawa ji ba no mana fa qala akharu da annabi magan inna la yamuru bil qalbi aw katun yarqusu fiha tarban kan gba yegba yegba halin doci aju gaden gbon waji gani ko ne ma fe ji ke wa gan wọn mọ́tò ní ohun tó yẹnyẹ̀gùn wa gashi tuɓali bango cike ba kuranu da su zo kongo ciya wasu a kai gaskiya min na fa mai to sallah <laughs> mm. da min jine mm, gashi mm. kan ci wa ga ba alquran wa da liyan mai to afa jige kashi me gba qur'an gashi ba mi ga ya ne liyan kuma bo kashi kan ci wa ga ji azkar wa ta concentration de wato a sai fil kai gaskiya mun ya ji eh, mun ya ci ta halin mace ya biye ba ci gaga ya zaga gashi shi mace maje ya sokwa ko ji gane ko mace mm. punishment ga alu ene ma punish yanda nan ko wace da da nan tuno ya be dikiyo tuno ya be to ganga lami faga so kwalu kun ba ta mai ma mu shafi ga yace boyen nan ga eh. kullama ta'allaka bi shafin ta'allukan Mm. a za ka kalla murar ta'alluki kullama ke ta'alluka wato wadda ga ne ta'alluki bai zangoci na ji sokwa ne na dagaya ne sokwa ga wajen kiyo sokwa ga wajen yanzu a bai goyon wuce na no a zan yes ga malada ya habiba habiba ka haunan ma a sa an ya kuna bagi daga yawman ma wa bagi bagi daga yawman ma a sa an ya kuna habiba ka yawman ma albani ga hadisun na hasan sai jami'u sabi ma babu idan wakala manwaci magana masaki na ali duniya miskini na iji rayuwa fi ji kharaju min wa ma za ku wa ma za ku asiyabu ko hmm. ajijo a mawa mana mana na gunjona wọ́n lè kó sáàjẹ́ ní tàbí ìbùsọ́mì ọgágbọ́ ọgágbọ́ ọgágbá àdọ̀gán kárẹ̀jú mínà duniya wa máa zákú alẹ́zà máa fi ha ndọ́tí ga kárẹ̀jú duniya fi ha duniya àkàrò jàn wọ́n ti búùtù sọ̀kwà wọ́n ti dẹjẹ́ mu ìbọ̀ wọ́n ti ṣukuru jàn sóòchà sọ́bùrù jì lókàtí yẹn mọ̀sọ́ àìbù ká jẹ ní ìmọ̀ wọ́n àti tàgá wọn aláwọ̀ yà wọ́n fíje ǹdẹ́ẹ̀kí káṣì ǹlàbò màsíbà gáàdì òpógùn ìkábára káṣì òsùnmí ni ó bà kí òsámi ni ó bà gẹ́gẹ̀bẹ̀rẹ̀ kẹtẹ̀ tó ní tẹ̀kú wa ní ń gájẹ iní ǹdàlótún fásikẹ́ntì organize party ya ìgbàdé ìgbẹ́jì rayuwa kala na ani mm. da shi dabba to gigi ke fi sun to rayu dole za na ko ga ya fi yi kharaja min duniya wa ma za ka tabi ma su yabu mafiya ebo na su yabu mafiya ga yana la yi zagiya we bi tunwe bi zane wata di alkiya mino wata zawadu fa ina khaira zadi attaqwa qila qila lahu aga zaga wa ma su yabu mafiya to ki yana je ga yono de kalon ga ma'rifatu la wa be so koi wa ma'abbati bi waje ya su kai wal unusu bi kurbihi da ya chota bi tombe su kai wa shauku ila likai ni gani bi shauku ta yawo do gumbe su kai na waya dena kai ji na ko sai ga ka tija wallahu alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu